wato zulhijja hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi 1435 daidai da 18 ne ba 18 ga watan goma miladiya 2014 a karatuttukan baya ban tsaya ne akan za mu tashi akan kitabun salat na ji shi ne to mun gama da kitabu tsahara a cikin wannan littafi alwajiz fi fiƙi sunna wal kitabul aziz to idan ce kitabu kalmar kitabu dama tana nufin matattara <clears throat> wato kalma ce mai harshen damu tana ɗaukar ma'anoni da yawa kitabu alkitab littafi sannan alkitab matattara matattara kataba kitabatan daga na ka samu kitab wato littafi da ya tattaro bayani akan sallah daga ciki ne kuma za a samu irin su babi ko fasali kame da malaman fikihu suke kitabu salati littafin da ya tattaro bayani akan sallah wato sai zanto kitabu muftada ne a sanan mudafi ne a salatin mudafin ilahi ko kuma ya zanto khabar ne na muftada wanda an shafe mubtada amma malamai sukan kaddara shi da haza wato haza kitabu salati wannan shine littafin da ya tattaro bayani akan sallah sai zanto haza shine muftadan an shafe shi kai ne zaka halarto shi a kwakwalwarka to me ake nufi da as-salatu as-salatu larabci ne yaren larabci ne kafin a zo da maganar sallah a rika yin sallah mai ruku'u mai sujada mai kaza mai kaza dama can ana amfani da kalmar assalatu a lugar larabci na fata mun gane to da haka a yaren larabci idan an ce assalatu ana nufin addu'a assalatu addu'a wato addu'a ita ce ma'anar assalatu kamar yadda aka ce huwa alladhi yusalli alaikum ai Allah shine yake yin salati a gare ku me ake nufi kenan shine yake addu'a a karin a gare ku ta alkhairi kuma da ake cewa sallu alaihi manzala ku yi masa salati ku yi masa addu'a to duk kalmar larabcin tana nufin addu'a kenan sana idan mutane sun kawo zakka gaban annabi sai annabi ya ce wato kamar yadda Allah ke cewa khuz min amwalihim sadaqa tudahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim ay ud'u lahum yi musu addu'a yi musu addu'a idan sun kawo zakka kai musu addu'a to sai annabi ya musu addu'a ya ce Allah ya karba muku to yayi musu sallah kenan da haka as-salatu lugatan addu'a sallah amanata ta yare tana nufin addu'a sau da kan kace ina yin sallah ma'anarta kana addu'a sai dai a harshen musulunci a harshen malamai in suka ce me kake yi kace ina sallah sallah zan yi to ana nufin wannan sallar da aka sani za tu ruku'in wa sujudin da sauransu mabotiyar ruku'u da sujada da kabbarori wadda ake fara ta da sallah kabbara a cike ta da sallama to ita ma ana ce mata sallah a yaren masu fiqhu kenan a yaren musulunci a harshen musulunci dan kowanne ilimi yana amfani ne da irin yarensa na fata mun gane to don haka kenan as-salatu lugatan addu'a bi khairin yin addu'a ta alkhairi qala ta'ala Allah yace wa salli alaihim maza la yi musu addu'a ba wai yi musu yi sallah akan su ba ay ud'u lahum wa shar'an amma a shari'ar malamai in suka ce sallah sai su ce aqawalun waɗansu maganganu ne wa a fa'alun da waɗansu ayyuka da mutum zai zo ya yi muftataha da ake buɗe ta a yi mata ki kabiri da kabbara a ce Allahu akbar to shi ne kiɗin an tada ita ma a cike ta cewa ta zo ƙarshe an kammala ta salimi da cewa assalamu alaikum yi sallama Bishara ita maksusa kuma tana da waɗansu sharaɗoɗi da aka keɓance su sai an cika su sannan a ce sallah ta cika da wani ita ce sallah wasalawatul mafaru da hamsin sallolin farilla kuwa guda biyar ne azuhuru wal asaru wal magharibu wal isha'u wal fajaru a zahar la'asar magariba isha da sallar asuba. waɗansu malaman ma a wasu mazhabobin sukan ce sallolin farilla guda shida ne in sun lasabto wa'annan sai su ce kuma da wuturi wato wuturi ma sukan ɗauke shi a matsayin kawai farilla ne yin wuturi ma'ana yin sallah marar 'yar uwa kamar ɗaya kamar uku kamar biyar bakwai tara goma sha ɗaya duk wani ana kiransu wuturi baki ɗaya in kuma kana yin biyu ka sallame biyu ka sallame ko dubu za ka yi sunan su shafa'i ka yi shafa'i in ka yi kwaya ɗaya marar yar'uwa sunanta wutiri in kai guda uku a jere wutiri guda biyar a jere wutiri bakwai a jere duk sunansu wutiri ma'ana annabi yana yi wutiri da ɗaya yana yi da uku yana yi da tara yana yi da sha ɗaya yana yi da duk da irgen mara shine ma'anar wutiri abin da ba shi da ɗan uwa shafa'i abin da yake da ɗan uwa ko hudu ne ko ainihin shida ne ko ɗari ne to da kayi ɗari da ɗaya sai ce kayi wutiri ko kayi shafa'i da wuturi kwana na ibn maliki an karɓo daga anas ɗan maliki radiyallahu an qala Allah ya kara masa yadda yace furidat ala nabi sallallahu alaihi wa as-salawatu an faralata salloli ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi a daren da aka yi isra'i da shi hamsina an wajabta su har guda hamsin ne daren da aka yi isra'i da shi aka yi tafiya da shi daga maka zuwa baitul makadis daga na aka yi mi'iraji da shi ma'ana aka hau da shi zuwa sama ya je aka wajabta mushi sallah a wannan rana a matsayin guda hamsin sallah hamsin a kowace rana ba guda biyar ba sun ma na ƙasat saganan ne ta ci gaba da raguwa ana ragewa ana ragewa a ranar da aka isra'i din idan ya dawo ƙasa ya haɗu da annabi musa ya kai da ubangiji sai ce ya wajabta min sallah hamsin sai ce gaskiya al'ummar ka ba za ta iya ba ka koma gurin allah ka roƙe shi ya rage muku har ta dawo biyar annabi ya ce daga biyar ɗin nan dai ina jin kunya in koma gurin Allah in ce a rage shi kuma annabi Musa mai yadda ya yi ne da banu Isra'ila ya sha wuya sun wahalar da shi yake ganin kai al'ummar ka koma <laughs> sau da ya sha wuya da mutane shi to da haka sallah hamsin yana ganin da yawa to shine mana kasar hatta ju'ilat Hamsan har aka mai da ita ta zama biyar ma nudiya daga na ka kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana Allah ya kira shi yace ya Muhammad innahu la yubaddalu alqawlu ladayya ni fa ba a canja magana a gabana ba a canja magana a gurina na tsaya a iya biyar din ne kai a bata haka wa inna laka bi hadhihi khamsi kuma na yarje maka na yardar maka a waɗannan biyar din da nace kayi al'ummar ka ta yi to na yarje maka hamsi na zan baka ladan sallah hamsin kamar kun yi hamsin ɗin ne Allahu akbar wannan hadisi muttafaqun alai Bukhari da Muslim duka sun fitar da shi wa an ta ibn ubaidillah an karbo daga talha ibn ubaidillah ɗaya daga cikin waɗanda aka yi bushara da aljanna su goma anna a arabiyan ɗalha yace ce wani bararabin ƙauye ja'a ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya zo gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa'irar ra'asi kansa fa'irar ra'asi wato ya yi buzu-buzu ba a taje kansa ba ya barbaje kansa ya warwatse ma'ana ya zo daga ƙauye ya sha tafiya ko kansa ma ko tajewa ba a yi ba faƙala ya rasulallah ya ce ya manzan Allah akhbirni ma faradallahu alayya minas salati ba ni labarin abin da Allah ya faralata a kaina na daga salloli mai Allah ya faralata a kaina na dole in yi qala a salawatul khams ita salloli biyar illa an tadawwa shai'an, sai dai in kana so ka yi tadawwi ka ƙara wani abu nafila akan haka to wannan kuma ganin damar ka ne kenan wannan ya nuna salloli biyar dinnan su suka fi shahara su ne salloli na farilla manzilatu hafid dini sai matsayinta a dini. menene matsayinta a musulunci an abdullahi ibn umar an karbo hadisi daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma qala abdullahi dan umar yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce buniyal islamu ala khamsin an gina musulunci akan filoli biyar akan ginshiki biyar akan abubuwa guda biyar kamar gado ne yana da ainihin wato turaku guda biyar to musulunci an ɗora shi akan turaku guda biyar duk abin da ka ji a musulunci reshe ne kawai yayi kenan in fila ɗaya ta kauce shi kenan ainihin an samu matsala su ne rukunan musulunci ginshikan musuluncin guda biyar ne duk abin da za ka ji kuma sauran reshe ne shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sai kalmar shahada shine na farko shaidawa ba wanda ya cancanta abota masa sai Allah kuma yadda da annabi muhammad shi zai zo ya koyar da wannan bautar shine ma'anar rasulullah shine mai koyar da bautar Allah ne aiko shi ya koyar wa iqamis sala sai tsaye da sallah nan ce tsaye da sallah abu ne mai fadi. wa ita zaka ba da zaka wa hajjil baiti ziyartar ɗakin Allah wa saumi ramadan da azumin watan ramadan waɗannan su ne rukunan musulunci guda ainihin biyar wanda ya zama wajibi akan duk wanda zai musulunta ya yarda da su ya amince da su ya kuma yi su gwargwadon yadda ya samu kansa hukumu tariki sala hukumu tariki ha me hukuncin wanda ya bar sallah to anan abubuwa ne guda biyu farko dai ba mai yin sallah sai musulmi tana daga cikin sharɗan ingancin sallah ka zama musulmi ba ta waje ba kan wanda ba musulmi ba to idan mutum yadda shi musulmi ne sawa'un musulunta ya yi a shi ɗan musulmi ne <clears throat> ya gaji musulunci ne to sai ya barta ya ƙi barin nan da ya bari to ɗayan biyu ne ko dai ya barta ne ya kuma san wajibi ce shi musulmi ne ya san dole ne a yi sallah amma ya ƙibi ne saboda ribata shaidan ƙila saboda ƙuruciya wasu abubuwa suna fuskar kansa yana ganin har yanzu rayuwa dai da sauran nan gaba a gyara <laughs> don galibi wani lokaci samari kuruciya na ibansu ya yi ayyayye kaga baya sallah musamman kuma alhamdulillah wannan zamani Allah ya masa albarka wallahi zamanin da ainihin wato samari ba za ka suna sallah ba amma yanzu har sallar asuba za ga samari na cika masallatai musamman kuma a wannan kasa ta mu wallahi akwai albarka a cikin sa har gobe kuma in ka je kasashen larabawa wallahi sallah samarin su ba sa sallah illa kalila da aka gyaru wadda kake gani a kasashenmu ko duk da haka wallahi an rike sallah amma balarabe musamman kwarori da kake gani ka shiga lubnan ka shiga ina ne syria wallahi tallahi ba sa sallah ba sa sallah in kaga mutum na sallah to galibi ya zauna da malamai ne kuma addinin ne ya dame shi amma samarin ba sa sallah dan mutum yana sallah har mamaki a ce suka ce tsoho ka tsufa ne da za ka damu da sallah so da aka ba su damu da sallah ba akwai waɗanda muka zauna da su a nan wasu ƙwarori musulmai ne amma Allah ba sa sallah suna mu'amala da wasu kiristoci sannan da azumi ma kuma su zo suna cin abinci sai wannan kiristi yake cewa wai yana mamaki ga ku Allah ya rufa muku asiri kuna da kuɗi kuna zaune a gida ga ac motar ku ac ga ko ina amma ba ku azumi sai kira wani almajiri mai bara almajiri ne yana bara sai ce kai kana azumi ya ce na azumi sai to ka gani sai ya yi bara zai ci abinci a cikin rani yake yawo amma kuma yana azumi ko kuma yana mamaki ya baku azumi wallahi kirista ne sai ce da almajirin nan za ka karya in baka kuɗi ga naira ɗari ya ce haɓa ko nawa za ka bambalan karya har suka zo ce to zan baka har dubu biyar ya ce kai malam ba fa zan karya azumi na akan kuɗi ba <laughs> wallahi almajiri ya ce to kaga na sai zan bashi dubu biyar kuma sai ya je da magariba ya yi bara ya nemi ko kada kosan da zai ci yana azumi ga rana yana shiga yana yawo ko kuna cikin ac da mota da komai bakwai yace yana mamakin wannan lamari wallahi ba sa tsala laraba mafi yawancin su ba sai so shi sa muka ce babu shakka akwai alkhairi a cikin al'ummar mu akwai albarka su ma kuma sun shaida da haka kuma wanda duk suka zauna a kasashen larabawa suna shaidawa da haka cewa lalle a Najeriya musamman ta arewa musamman Kano wallahi ana yin addini ba takura mutum za a yi ba ko a daji ya ji kiran sallah zai nemi buta ya alwala shi shi kadai ya ce lokacin sallah ya bari ya sallah to wannan ainihin wato muna tawassuli da wannan ubangiji Allah ya sake duban mu da rahama ya gyara kasar mu ya ba mu shugabanni na gari ya zaunar da mu lafiya ubangiji Allah ya ƙara samu a hanya mai kyau to don haka wannan shine dalili na farko dan musulmi ne ko ya daina sallah ko kuma a'a ba kuruciya ba ce in aka kira shi aka ce me yasa baka sallah na zai ce ni ban yadda da ita bane kwata-kwata baka yadda wajibi ba ce ce ni ban yadda ba ni kawai na daina ne ban yadda dole ba ce to irin wannan ne na biyun galibi malamai suke cewa ya kafirta da hadisan da kada ana cewa wanda ya bar sallah ya zama kafiri to wannan shi ne suke ganin ya kafirta amma wanda ya barta saboda wannan kuruciya din ko ya ƙi saboda dai fuskar shaidan kuma abin shi ma ya san dole ce a kansa amma dai baya yi to wannan malamai galibi suna cewa musulmi ne sai dai shari'a ya kamata ta kira shi me yasa baka sallah in akwai shari'a sai a tambaye shi in yace zan yi ko a to za mu jira ka yanzu na an kira sallah ka zo ka idan ya har zuwa lokacin sallah ya fita bai yi ba kamar yanzu magariban nan ya har isha ta zo to hukuncinsa kisa ne a musulunci amma musulmi ne kuma za a yi masa sallah sannan za a kai shi makabartar musulmi kuma za a ci gaba da masa addu'a kan Allah ya yafe shi amma wanda ya ce ni fa ban yadda ba bazan ba to wannan shi hadarin ya fi yawa za a saurara mishi har kwana uku ji malamai yusta ta bu salasata ayyam ba za a kashe shi ba tunda da ridda yayi da musulmi ne yana iya bari sai an kwana uku ana masa wa'azi idan ya ki sai a kashe shi sannan ba za a yi masa sallah ba ba za a kai shi makabartar musulmi ba to galibin kafircin da kaji malamai na cewa wanda ya bar sallah ya kafirta to ana nufin kafirci ne na butulci matakar ya yadda wajibi ce ta ka mafi yawancin malamai na ganin musulmi ne za ka zo ka ji hadisin huzaifa da yake ishara zuwa ga haka cewa imani in mutum ya yadda da imani da kalmar shahada da rukunan musulunci da komai kuma ya yadda musuluncin gaskiya ne kuma yana kalmar shahada sai dai ya ƙi yinsa a aikace to yana nan a musulmi ba za a kira shi kafiri ba ba za a kira shi kafiri ba domin shi ayyukan musulunci suna ƙara imani ne ba sharaɗi ba ne na imani ɗin wannan shine ra'ayin malamai magabata akwai wanda kamar mu'tazila su ne suke ganin a'a al'afa'alu ko al'amalu sharɗin fi kamalil iman wannan sai kana karanta littattafan aqida da kuma littafin fatahul bari mujalladin farko a cikin kitabul imani na al-imam al-bukhari zaka ga yadda magana akan waɗannan matsaloli na ra'ayoyin malamai da yawa da kuma ƙungiyoyin musulunci daban-daban irin su mu'tazila karramiya da sauransu amma dai galibin malaman magabata suka ce bai kafirta ba sai dai kawai ya zama butulu sai dai duk da haka a cikin rukunan musulunci wanda ya fi girma ya fi muhimmanci ita ce sallah daga nan sai zakka shi sa an kana karanta hadisan musulunci za ka ga annabi na cewa umirtu an uqatilan nasa an umarce ni in yaƙi da mutane hatta ya shahadu Allah ilaha illallah sai sun shaida da wannan kalma wa yuqimu sala su tsaye da sallah wa yutu zakka su ba da zakka kaga bai faɗa azumi ba bai faɗi hajji ba sai ce fa'iza fa'alu zalika in suka yi wannan guda ukun asamu min ne da ma'ahu mu'amwalahum sun tsare jininsu da dukiyarsu wa hisabuhun alallahi ta'ala sauran hisabinsu yana ga Allah ma'ana da wani kafiri zai musulunta a ga yayi kalmar shahada ya zo ya yi sallah ya yi zakka ko an gan shi baya azumi ya ki zuwa aikin hajji, to ba za a yake shi ba in kuma za a yaƙe shi manufar wannan hadisi to sai in ya bar sallah ya bar zaka kuma ya ce ai ba dole ba ce kamar yadda abubakar ya yi ya yaƙi waɗanda suka bar zaka kuma suna sallah me yasa don sun ce ba su yarda zakka dole ba ce amma da sun ce dole ce wajibi ce zaka amma mu dai ba za mu yi ba ne kawai shi ma ba zai yaƙe su ba haka da suna yin zaka sun ƙi yin sallah ba zai yaƙe su ba in sun yarda musulmai ne shi ma ba zai yaƙe su ba to amma saboda sun ƙaryata ne sun ce ba su yadda ba ba wajibi ba ce to haka ma za ga ayoyi isharar da suke kenan fa in tabu wa aqamu salata wa atawu zakata fa khallu sabilahum Allah ya ce in sun tuba sun musulunta sun tsaye da sallah sun bada zakka rabu da su sun yi waɗannan ukun to kyale su wani guri ya ce fa ikhwanukum fi dini sun zama yan uwanku addini to haka abdullahi dan masaudi ma ya faɗa sahabban annabi sun kasance ba sa ganin barin waɗannan ayyuka kafirci ne sai dai sallah ita ma kafircin ba suna ganin wai ya fita daga cycle din musulunci ba ne suna dai ganin cewa ne babu shakka yana cikin haɗari da malamansu da wanda ba malamansu ba kenan ala anna man jahada faridata salah a bisa cewa wanda duk ya musa ya yi dinayi din cewa lalle faralancin sallah ba dole ba ne sallah ba dole ba ce duk kafara wannan kan ya kafarta wa kharaja anil islam ya fita daga da'irar musulunci tunda ya musa musamman ma kuma mutumin da yake rayuwa a garin musulmi a gurin da ana gaba shi da wani uzuri ba jahilci ba ne don in yana rayuwa ne ko a kudu ko a wata ƙasa inda ba musulmi sai ce wallahi ni fa ban san sallah wajibi ba ce ni na dauka sai ka ga dama za ka yi to shi za a yi masa uzuri amma wanda yake rayuwa a Kano sai a ce ba baka da uzuri ka ce wai baka ma san sallah wajibi ba ce a wannan baka da dalili dan ko a rediyo ka taba jin wa'azi akan sallah Lakin <laughs> lakinnahum sai dai kawai su malamai wa ikhtalafu inda suka yi sabani shine fi man taraka salata ga wanda ya bar sallah ya ƙi yin sallah ma ma'tiqadihi tare da ƙudircewa a zuciyarsa cewa ha wajibi ce ya san dole ce yana da sanin haka wannan ne wasu kai saɓani, wasu ka ce shi ma dai kafirin ne wasu ka ce a'a ba kafiri ba ne. Tun da dai ya gamsu farilla ce wa sababin khilaf abin da ya janyo sababin saɓani shine <clears throat> hadithu ja'at an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abin da ya janyo sabanin waɗansu hadisai ne suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam tusammi tarika salat kafiran ya zanto a cikin hadisan suna kiran wanda ya bar sallah suna siffanta shi da cewa kafiri ne to tunda sun siffanta shi da kafiri ne sai wasu ke ganin ai shi manzala bai tsaya yayi wani bayani ba manzala bai yi bayani ba bai ce in ya da wajibi ba ce a bai da wajibi ba ce shi da ya ce kawai bambancin da ke tsakaninmu da kafirai sallah duk wanda ya barta ya kafirta irin maganganun da annabi ya rika yi kenan to sai malamai suka tsaya suka fahimci magana annabi sallallahu alaihi wasallam sai wasu ce to mu dai kawai mun tafi a zahirin magana annabi ɗan zahiriya ne duk wanda ya bar sallah kawai ya daina yi komai musuluncinsa komai yaddarsa da wajabcinsa sai su ce kafiri ne me dalili sai su ce zahirin magana annabi haka ta nuna ba za a yi wa magana annabi tawili ba su kuma su ce a'a ai dole za a yi mata tawili sai su kawo dalilai su ce wannan kafircin ba suna nufin na fita daga musulunci ba ne ce kafirci ne na butulci don kalmar kafiri ba kamar mumini ne kalmar mumini ba tana nufin an ce ma kai mumini ba ne kuma ka ɗauki sunan mumini gaba ɗaya ba ka cika shi ba yanzu da ubangiji yake kira mu baki ɗaya ya ayyuhal na amanu ai kowane irin fasikin musulmi ma ya shiga cikin kira amma kuma an ce masa mumini amma an tashi kuma an zo ana magana muminai na hakika ba zai shiga ciki ba amma da an ce ya ayyuhal lazina amanu shi ma dole ya ce na'am ya shiga ciki tunda kira ne na gaba ɗaya saman aka zo kuma ana innamal muminuna muminai ne gaskiya su ne masu kaza masu kaza to anan idan baya yi dole ya da baya to haka shi ma kalmar kafirci lalle ba tana nufin kafirci na wanda bai da musulunci ba to ya karba abubuwa guda uku an nutku bil lisan sai harshensa ya furta ashhadu an la ilaha illallah ni musulmi ne to sannan kuma wace kadin biljinan zuciya ta gamsu da abin da bakin nan ya faɗa yanzu har zuci ka gamsu Allah shi ya cancanta bauta har zuci ka gamsu tabbas annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne baka shakku akan haka kaga ya samu sharadi na biyu to sharadi na uku sai a ce wa amalin bil arkan to ana son gabanka kuma a ga suna aikatawa a aikace abin da ya zo da shi din nan kana yi to galibi wannan shine abin da malaman aƙida suke ta saɓani a kai a kan aiki ɗin amma baki ya furta zuciya ta yadda to aiki shine ake ta taba ba a kansa in mutum ya bar wani aiki na musulunci to da haka waɗannan hadisai da suka zo suna kiran wanda ya bar sallah kafiri min gairi tafariki ba tare da sun bambance bainal jahidi tsakanin wanda ya dina ya musa wal mutahawini da wanda kuma dai kawai wulakansa sallah yake yi sai ya ga dama ko kuma daga azumi sai azumi kamar yadda da wasu ke ko kuma kawai baya sallah yau wajen shekararsa goma baya sallah ko kuma yakan yi azahar ko yakan yi asuba sauran kuma dai ya yafi sai washe gari ya sake yi asuba to duk wannan ana kiransa mai wulakanta sallah kaga tunda yana yin wata ma yana barin wata ya nuna ya yadda amma sakati ne da ƙuruciya suke jansa da riba ta shida sai ma ce an jabiri hadisi ya zo daga jabir ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna bainar rajuli wa bainar shirki ka ji ɗaya hadisin da zaka ji kenan lalle tsakanin mutum da shirka wal kufuri da shiga kafirci tarkar salati barin sallah tsakanin mutum da shirka da kafirci kawai barin sallah tarkar salati to sai suka ce to kun ga tunda wannan hadisin ya zo ya ce abin da ya hada ka fadawa kafirci ko cikin shirka kawai barin sallah ne to sai ka bari sai sai to kawai ka shiga kafirci ko shirka ka ji hujjar masu cewa lalle mutum ya kafirta inda ya bar sallah komai yadda sa da musulunci haka buraida kuma ya ce samitu rasulullah sallallahu ya ƙul na ji annabi yana cewa al'ahdul ladhi bainana wa bainahum as-salatu al'ahdul ladhi bainana wa bainahum as-sala alkawarin da yake tsakaninmu da su kafirai wato bambancin da ke tsakaninmu da su a zahiri a fili da za a iya gani shine sallah bambancin da ke tsakaninmu da su wanda za a iya gani a zahiri shine sallah sai annabi ya ce faman taraka hadu wanda ya barta faqad kafarta ya kafarta to kaga waɗannan hadisai suna ishara ga duk wanda ya bar sallah kai kafiri ne shi sa wasu suka tafi akan zahirin hadisi lakin nan rajiha amma duk da haka mala yace abin da ya fi rinjaye ya fi ra'ayi mai karfi aka fi gamsuwa da shi min aqwalil ulama daga cikin maganganun malamai annal murada bil kufri huna cewa abin da ake nufi da kafirci a nan al asgaru shine dai karamin kafirci alladhi la yukhruju min al-milla wanda bai fitar da mutum daga cikin musulunci ita ce milla hanyar akidar musulunci millata ibrahima bai fita daga ciki bai yana nan a ciki me yasa suka ce waɗannan hadisai ba suna fitar da shi daga musulunci ba ne dalilin so jam'an bai baina a ahadis wa ahaditha ukhra suna so su yi kwamfayar ne tsakanin waɗannan hadisan da kuma waɗansu hadisai na daban wanda su ma daga annabin suke daga bakinsa ya zo ya faɗi waɗansu maganganu to in ka kalli nan ka kalli nan hadisan suka ce to ya abin haka to in ka hada hadisan guda biyu sai ka ce to wa'ancan masu magana kan kafircin can to lallai ba suna nufin ya fita daga musulunci ba ne kawai sunansa ka ganshi ka ce kafiri a'a kar ka gaya mushi haka na fata an gane na hadisai ne wayannan ga irin su misali an ubadatu bin samiti an karbo hadisi daga ubadatu dan samiti radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda qala yace samitu رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما زن الله صلى الله عليه yana cewa khamsu salawatin sallolin nan guda biyar katabahun Allahu alal ibad Allah ya wajabta su akan bayi man ata bihinna duk wanda yazo da su lam yudayyi minhunna shay'an bai tozarta komai daga cikin su ba istighfafan bi na dan nuna wulakanci game da haƙƙinsu ya nuna renuwa istighfafan ai tahawuna duk wanda ya zo da su bai tozarta komai a cikinsu bai yana yin sallolin nan biyar bai wulakanta su ba <clears throat> bai nuna ya rena haƙƙinsu ba kana lahu inda Allahi ahadun sai Allah ya ce wallahi in ji manzo Allah ya ce yana da wani alkawari mai ƙarfi a gurin Allah ma'ana Allah ya yi masa alkawari an yi dikhilahul jannata zai shigar da shi aljanna ka ji wannan magana to wa mallam ya ce bai hinna wanda bai zo da su ba ko ya ƙi ko yana wulakanta su kenan ko ya wata ya bar wata kaga abinda hadisi ke nunawa wa mallam ya ati bihinna wanda bai zo da su ba ko yana wulakanta su ko yana barin wata ko ma ya ƙi kuma yana sunan sunansa musulmi inda za ka ce masa kafiri za ku rigima to sai manzala ce to shi wannan falaisa lahu inda Allahi ahadun ba shi da wani tabbas ɗin alkawari da a gurin Allah in sha'a azabahu in Allah ya ga dama ya masa azaba bai masa alkawarin aljanna kai tsaye ba wa in sha'a gafara lahu ya ga dama ya za masa ce saboda imanin nan na zuciyarsa na yafe masa shiga aljanna kaga wannan me yake nunawa yana nuna cewa bai fita daga musulunci ba don wanda ka dana an gada ma a yafe mishi ta yana na a musulmi tunda wanda ya mutu kafiri bai da musulunci ba ko yaya bai yi kalmar shahada ba to wannan ba magana wa in sha'a gafara lahu wa sha'a azabahu kai wannan dan wuta ne itlaqan kai tse. dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi sahihi wanda imamu muslim ya rawaito manzan Allah ya ce la wallahi wallazi nafsi biyadihi la yasma'u bi rajulun yahudiyyun wala nasraniyyun thumma mata wa lam yu'min bi illa dakhala an-nar sinarin sai da Allah ba wani mutum a duniya kirista ne ba yahude ne ba majuse ne kowane irin mutum in dai ya ji labari na ya ji ɗuriyata ya ji sunana a duniya cewa akwai wani annabi manzo sunansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan bai yi imani da ni ba ya mutu annabi ya ce wallahi sai ya shiga wuta illa da halan nara sai ya shiga wuta to kaga me yake nuna wa duk wanda ba musulmi ba babu shakka zai shiga wuta kuma ya shiga ba zai fita ba to wannan na tabbatar da cewa tunda Allah ya nuna in ya ga dama ya yafe mishi ashe wannan hadisin ya nuna wata 'yar dama da ke nuna mutumin yana da wata 'yan sauran dama a gaban Allah in Allah ya ga dama ya fi mashi ko kuma ya ƙona shi daidai gwargwadon barin sallar da ya yi ya yi shekarun da zai yi in akwai imani miskala zarra a zuciyarsa annabi ya ce zai fita daga wuta don kasantuwar bai sallah ba zai sa ya dawoma a wuta ba kaga wannan kenan to kaga kenan falon ma radda rasulullah sallallahu alaihi wasallam to tun da kaga a cikin wannan hadisi ma annabi ya mayar da amra mallam ya ta bihinna ya mai da al'amarin duk wanda bai zo da sallan nan ba ya ƙi ya mai da al'amarinsa ila mashi'atillah kawai lamarin sa yana gurin ganin damar Allah to ta nan ne alimna ta nan muka gano an na tarkahunna ashe barin sallah din nan donal kufuri wa shirki bai kai kafirci da shirka irin wanda in an ga wanda kafiri za a kira shi zuwa ga musulunta ce wane ka musulunta a sai dai shi musulmi ne baya sallah rika cewa wane ka ji tsoron Allah ka rika fahimtar sallah fa akwai hatsari fa tafiya gurin Allah ba sallah ka ganye ce to insha Allah daga yau na daina ai ba bukata ce to karbi kalmar shahada kuma <laughs> sai dai ce kawai Allah ya yarda daga yau dinnan na daina zan ci gaba da yin sallah ba za a ce sai yayi sabuwar kalmar shahada ba dama shi musulmi ne ko dan musulmi ne ya bijire wannan yana nuna cewa ba kafirci bane babban li kaulillahi ta'ala domin Allah ya faɗa game da masu shirka yace ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa ya ma duna zalika liman ya sha Allah yana yin gafara wato Allah baya gafara sam sam baya afwa akan ayi shirka da shi amma abinda bai kai shirka ba kaga barin sallah bai kai shirka ba to wannan kan Allah zai iya gafartawa ga wanda ya ga dama Kwanabi Hurera radiyallahu anhu kala ga wani hadisi daga Abu Hurera. Ya ce, Samitu Rasulallah sallallahu alaihi wa salama ya ƙulu, na ji manzan Allah sallallahu alaihi salama yana cewa. In na awala mayu ha saboda bihil Abdul musulmu, lalle farkon abin da za a fara yi wa bawa musulmi hisabi akai. Yau ma alƙiyama, rana alƙiyama a salafin maktuba. sallar farilla ita za a fara masa hisabi a kai musulmi za a fara duba sallar shi ta cika ko ba ta cika ba fa ina maha in ya cika ta yadda Allah yake so kenan zai sha zai tsira wa illa in kwa bai cika ta ba kila sai a ce to unzuru to wannan da ya samu matsala a sallolin shi amma mala'iku ku je ku duba hal kana lahu min tatawwu'in shin ko yana da waɗansu na filfili da yake yi irin guraben da ya bari na giɓi a ɗan cike masa su fa in lahu tatawwu in yana da tatawwu'i yana yawan nafila hukumilatul farida farilla sai a cike ta min tatawu'ihi daga cikin tatawu'insa summa yuf'alu haka za a yi tai bi irin amalin mafaruda da sauran ayyuka na farilla na musulunci azumi zakka da sauransu a ce to yana yin zaka e eh, yana yi sai dai ana samun tawaya da na ƙasa da sauransu a ce to yana sadaka yana kaza sai a ce to a ebo sadakokinsa a cike masa ya je aikin haji e aikin hajin ya samu matsaloli ya samu matsala ya Allah to a je a duba ga yayi umara guda nawa yayi a ɗauko umarorin nan a cike wancan gibin da aka samu duk haka za a yi da sauran ayyukansa <coughs> to kaga wannan yana mai sake nuna dai cewa in sallah ta samu matsala duk da haka musulmi yana da sauran wata dama sanawa an huzaifa ibn al-yaman ga wani hadisi kuma na huzaifa qala huzaifa ce a can da muka yi maganar farko abin da za a fara yi wa musulmi hisabi wannan daga cikin ayyukansa tsakaninsa da Allah ake nufi amma za ka ji waɗansu hadisai annabi na cewa awwalu ma yuqda bainan nas fi dima farkon hukunci da za a fara yi tsakanin mutane shine akan jini wannan bai ci karo da wannan ba ana nufin in tsakaninka ne kai da Allah to a matsayinka na musulmi dama tauhidinka ya sha kai ba kafiri ba ne to sallah za a fara dubawa in kuma za a zo hisabi ne tsakanin waye cuci wani waye zalunci wani a duniya to kafin a zo kananan matsaloli su kuɗi su kaza ya zage shi ya ci mutuncinsa ya mare shi duk ba za a zo kan wannan ba sai an fara duba babbar matsala shine waye kashe wani shine dima cikin jini sai an fara hukuncin jini a gaban Allah duk wanda ya san san sun kashe wani to su fito a yi hukunci annabi ya ce kowa zai shaƙo ce hazal lazi katalini ya Allah ga wanda ya kashe ni salihu lima katalini tambaye shi me yasa ya kashe ni laifin mene ya kashe <laughs> Allah ya tsare mu to wannan hadisi na huzaifa ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yudrasul islamu ay yu'damul islamu durusu shai, ay zahabu shay'i kamar yadda ainihin Umar dan Abdulaziz yake cewa fa inni khiftu durusal ulama durusal ilmi umar dan abdulaziz kamar da bukhari ya rawaito a cikin kitabul ilmi ya ce da ainihin wato abubakar muhammad bin muslim ibni shahabi az-zuhri ya ce ka shiga duniyar musulmi duk inda ka ji labarin hadisan annabi ka rubuto mu dan na ga malamai na tafiya ilimi na tafiya fa inni khiftu durusal ilmi asalin kalmar durus tana nufin ai tafiya wato ma'ana a ce abu ya riga ya tafi sai su ko sunan shi ma ba a ci komai ya kare babu to ina tsoron kar ilimi ya tafi kar malamai su kare kuma a zo a rika cewa wane mai ilimi kaza akwai hadisai wajen dubu kaza a kwakwalwar shi kashi kuma ya mutu wannan kafin a fara rubuta hadisi ne sai wannan malami ya shiga aiki ya je duk inda malamai suka rage sai a ce hadisai nawa ka sani na annabi yace na san hadisi dubu biyu na san dubu uku na san dubu biyar na san dubu goma sai ya zauna ya ta yin shifta ana ta rubutawa wannan ba ana magana wai a cancanci ya inganta ko bai inganta ba tukuna wannan sai daga ba aka zo aka yi aikin to ya inganta ko bai inganta ba shin da gaske annabi ya faɗi wannan magana ta je gare shi ko ba ta je ba to sai amfani da kalmar durusul ilm to anan ma sai ce yudrasu al-islamu kama yudrasu washiyu thawbi mazala ce za a rasa musulunci za a nemi musulunci kakkaf a rasa a bayan ƙasa sannu sannu sannu sannu abubuwa na tafiya a wani hadisi ma annabi yake cewa farkon abin da za a fara rasawa a duniya shine al-hukum hukunci da musulunci hukunci da qur'ani shi zai fara tafiya sai a wayi gari a duniya ce babu wata ƙasa kakaf da take hukunci da qur'ani wannan kuma tile-tile abubuwan nan suka faru ko she usmani da ya zo haka ya tarar da kasanmu ba a hukunci da shari'a ba ma hukunci da shari'a ba ana musulunci amma ba a san shi ba ya zo ya karanta cikin shekara 23 ya kuma kafa daula ta musulunci ta hanyar karantarwa da ilmantarwa she usman kuma aka yi aiki da alkur'ani to sai dai allahumma ka ce maka da madina suna kwatantawa duk duniya dai inda ka je sai dai kaga can ne dai in mutum ya aiki na za a ce ana shari'ar musulunci a kotuna da komai da sauransu za a karanto ayin qur'ani a yanke mishi hukunci a ce me ya hau kansa a yanki amma duk inda ka shiga a garuruwan da musulmi suke musamman gurin da yake rabi da rabi sai nan kiristoci ne nan musulmi ne ka shiga misira ka shiga najeriya ka shiga ina ne to wannan dama wani abu ne an riga an manta da shi saboda matsaloli na duniya da suka yawa a duniya sannan ga haduwar waɗanda ba musulmai ba ga abubuwa da yawa da suka shigo cikin abubuwa daga nan sai annabi ya ce sai kuma a cire kushu'i na sallah ma'ana ana sallah amma babu kushu'i ba tsoron Allah ciki yin ta kawai ake kamar an riga an saba ne kawai ake ba ta ƙara komai ba ta rage komai exercise kawai ake yi da jiki jikin da ya riga ya saba musulmi kawai ya san zai sallah amma mai ta kara masa na imani shi ma bai sani ba to za a cire kushu in ji annabi sallallahu alaihi wasallam to daga nan ana nan wata ran sai a nemi azumi a rasa zakka ba a yi ba wai ba a yi ma kwata-kwata ba a waɗanda za su rika tasowa a bayan ƙasa saboda jahilci na karuwa jahilci na karuwa har sai wasu sun taso in an ce kai kun san azumi zai ce meye kuma azumi ba ku sa wallahi ni ban taba jin suna wani abu azumi ba ai wani abu ne da ake yi a duk wata so ɗaya a cikin wani wata ramadan ce ban san shi ba to sallah fa yace wallahi ni ma ban san ta ba duk sai an wayi gari haka rasul islam annabi ce za a rasa musulunci kamar yadda ake rasa washiyu thawbi shadda mai kyalkyali ko boyal mai kyalkyali kaso shi yanzu yanzu in ka zo yau ka sa ka wanke ka goge yau ka sa ka wanke ai kyalkyalin nan zai ragu wata ran sai ka zo shaddar nan tun kana ganin haskenta Sau da ka sai ta tafi ma'ana kyallin tufafi kyallin yadi sabo annabi ya ce baki ɗaya ana wanke shi yana tsufa da kullun sai ya tafi musamman shadda misali amma sanda ka ɗauko ta zaka tana kyalli sabuwa ce ita wata ma in mai karamin kuɗi ce wanki ɗaya za ka yi mata sai ga ta tafi <laughs> to haka za a rasa musulunci hatta layu da ra har sai a bayan ƙasa ya zanto kwata-kwata ba a san masu yamun wai mai azumi wala salatun mai sallah wala nusukun me aikin haji kuma Mana sukul haji wala sadaka me kuma wata sadaka ba mu santa ba wala yusra ala kitabillahi fi laila kai wani abin mamaki har littafin Allah annabi ya ce sai wani sai ya yi sanda sannu sannu ya samu littafin Allah ma haka cewa an nemi littafin Allah an rasa fala ya fil ardi minhu aya ba wata aya da za ta rage a bayan kasa a wayi gari a ce ba wani wanda ya haddace ko aya ɗaya a ƙur'ani duk malamai sun kare mai sauran izu ɗaya ma ya mutu wanda yake cewa ma bari mu koyi kowane sallah daga kai kaifa shi ma ya mutu <laughs> babu shi to tun babu wata buƙaɗa wa minan nasi sai a samu waɗansu jama'a daga cikin mutane su ne za su rage a shekul kabir kaga tsoho ya tsufa ya girma wal ajuz kaga tsohuwa ya kuluna in ka tambaye su game da musulunci sai ce to mu dai a a ba ana ala hazihil kalma mu dai wallahi mun suke iyaye da kakanni akan wannan kalma suna la ilaha illallah mu ita kadai muka sani a darakna aba ana mun suke iyayen mu suna la ilaha illallah fa na hanu ha mu ma shi sa muke fadin ta mun san la ilaha illallah mu musulmi ne iya abin da suka sani kenan to kaga tunda annabi ya faɗi wannan kuma ya ce haka za ta faru kuma wa'annan mutane da suke la ila, nan suna nan a musulmi annabi bai ce sun zama arna ba gashi ba sa sallah ba sa azumi ba su ma san su ba to me yasa ba kira su arna ba faqala lahu sila shi mai ruwayar hadisin daga bakin huzaifatu bin al-yaman sunansa silatu bin ashyam at-tabi'i al-adawi sai tambayi wannan sahabi huzaifa sai ce to inda haka ne ma tuguni anhum la ilaha illallah to la ilaha illallah ko me za ta tsina na musu wahum la yadaruna ma salatin alhali ba su san ma meye sallah wala siyamin wala nusukun wala sadaka Me aikin haji meye ainihin zakka ba sani ba me zai tsina na musu wannan la ilaha illallah fara da huzaifa sai huzaifa kawai ya kauda kai yayi kamar bai ji magana ba sun marar da alaihi salasa ya sake tambaye sa har uku to yanzu algafata malam mai la ilaha illallah za ta tsina na musu tunda ba su ma san sallah ko azumi ko kaza ba kulli zalika yuridu an huzaifa duk sanda ya fada sai huzaifa ya kau da kai kamar ma bai ji ba sun ma kabala alaihi fi salisa ana uku ne sai kalli silat bin ashyam sai ya ce ya sila ya kai sila tunjihim min azabillah tunjihim min azabillah tunjihim min azab minan nar wallahi za ta tsamar da su daga wuta wannan la ilaha illallah da suke fada sai ta tsamar da su daga wuta gashi ba su san sallar ba ba san azumin ba ashe wannan hadisin yana sake nuna in kai imani da kalmar shahada da gaske jahilci ko rashin sani yasa baka sallah ko baka santa ba ba za a kira ka kafiri ba ko ainihin ƙuruciya din ta sa ka bar sallah duk da ka san wajibi ce ba za a kira ka kafiri ba ballantana kuma wanda ma ba su ma santa ba waɗannan hadisai na ƙarshen nan da wa'yancan hadisai su ne malamai suke ƙoƙari su haɗa su su ce to in an kalli wannan an kalli wancan to ai dole wa'yancan da ake kiran kafiri ne mai barin sallah ai musu wata fassara ta daban sai a ce to kenan ba kafirci ake nufi irin babban kafirci ba to ala ayyi halin dai duk wanda ya kalli waɗannan hadisai ya san cewa sallah tana da matukar muhimmanci eh to bari mu karasa wannan na ƙarshe <clears throat> shine alaman ta jibu to ita sallah din nan a wa ta zama dole akan wa take wajaba jibu ala kulli musulmin baligin haƙilin tana zama wajibi a kan kowane musulmi namiji ko mace baligi ya balaga akili yana da hankali ba mahaukaci ba ne ma'ana hankali na tare da shi bai gushe ba gushewar hankali ko ta hanyar hauka ko suma ko kuma an masa wata allura ne ya ɗauke wuta ga baki ɗaya yau kwana uku bai farfado ba to a wannan lokaci sallah ba ta zama wajibi a kansa ba har sai ya dawo hayyacinsa ko ya suma ba a baya iya gane mutane ma akan gadon asibitin shi bai san wa yake kansa ba to duk sallah ba ta zama wajibi a kansa ba amma duk irin halin da yake ciki in mutum ya zo kansa ko baya magana ya san waye wannan ya san ya yi ishara ya ce a yi masa kaza ya san hankalinsa na tare da shi to sallah ta zama dole a shi sai dai ya zai yi sallar zai yi daidai da yanayinsa ne ba kamar mai lafiya ba an ali radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace rufi alqalamu an salasa an dauke alqalamin rubutu na zunubi ko na lada a kan mutum uku anna'imi mai bacci duk irin abin da ya yi ko ya furta da baki ko a cikin bacci yana mafarki suna fada da matashi ya ce na sake ki sake uku sai ta ji kalmar sai ta tashi shi ta ce mai gida mai yake faruwa sai fada muke yi da ke a mafarki na ce na sake ki sake uku to shi kenan ba ta safu ba tun da bacci yake yi to shi an ɗauki alƙalami a kai shi so da ka ko muguwar kalma ya faɗa ba za a rubuta mashi ba wa an sabi haka yaro hatta ya hata lima har sai ya yi mafarki na balaga wato shi sa yaro aka ce ko kisan kai ba za a yanke masa hukunci ba kamar yadda za mu zo mu karanta a cikin alwajis din nan a can hukuncin kisan kai cewa ba a kashe mutum sai mai hankali <clears throat> wa anil majanuni haka marar wato hankali hatta ya aƙila sai ya yi hankali ya farfado waye ya ala wali sabi sai dai wajibi ne akan mai jibintar yaro mai kula da yaro babansa wanda ke kula da shi wanda ainihin shine guardian dinsa shine parent dinsa to wajibi ne an ya amura hu biha ya rika ya rika umartar yaransa da sallah wa in kanat ghaira wajiba alaihi ko da dai ba wajibi bace akan sa ma ya rika cewa mu je masallaci je kai sallah li yata'awwada al-muhafaza alaiha dan ya saba da kiyayewa akan sallah din an amr ibn saboda an karbo hadisi daga amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi daga babansa daga kakansa shi ma ya karbo qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce muru auladakum bis salati ku umarci yaranku da sallah wahum abana usaba isinin suna 'yan shekara bakwai to da aka ce suna 'yan shekara bakwai ku umarce su da sallah idan ba su kai shekara bakwai ba zahirin hadisin yana nuna ba za a umarce su ba kenan wannan shine ma'anar 'yan zahiriya 'yan zahiriya inda suke samun kuskure kenan sai ce mu zahirin hadisi shi za ka yi amfani shine zahirin irin su ibn hazam irin su dawudu zahiri to amma da ba yin zahiriya ba sai su ce a'a annabi yana nufin shekarun tamyizi shekarun da yaro zai bambance dubu ɗaya da naira hamsin idan ka bashi ya tafki dubu ɗaya in ka bashi naira hamsin ka ce je ka so ashana ta naira biyar ko goma ya sanya zai ce a ban ashana a bani canjin naira arba'in wannan shine yaro mai tamizi daga shekara bakwai ya bambance komai zai iya sanin wuta zai iya sanin ruwa zai iya sanin komai to a wannan lokacin annabi ya fi cewa a sa ido na cewa je ka kai sallah amma in bai kai shekara bakwai ba kuma zai iya zuwa masallaci kuma har yana cewa baba zan yi sallah to wani aka ce ana so a rika masa kuma kwadaitarwa ne kawai in kai sallah zan baka alawa in ka je masallaci yau kana da kaza misali sai ba shi wata alawa ko wani cingam ko wani kaza da sauransu ko wani biskit to wannan zai rika masa kawai kwadetar wani amma ba ya rika ko ce zai masa fada ko kaza akan sallah domin sai ya tsana abincin da yaro ne shi to amma dan shekara bakwai shine haddu tamizi zai rika masa umarni dan ya saba in ya kai shekara goma annabi ya ce wadaribuhum alaiha sai ku rika musu duka akan sallah duka na tarbiyya shi duka na tarbiyya kowa ya san shi ba duka ne don ya fasa jiki ba duka ne na tsoratarwa a kan sallah sawawun a hannu ne a kafa ne kamar yadda dai malamai suke yi wa ɗalibai yadda ba zai cutar da shi ba don tarbiyya ce kawai ba wai burinka don ka cutar da shi ba wahum abana wa ashar sinin suna yan shekara goma za ku iya ku dake su duka na tarbiyya akan sallah wa farriqu bainahum fil madaji'i kuma ku raba tsakaninsu a wajen kwanciya wajen shimfiɗa ma'ana a ce wannan gashin fudarsa wannan gashin fudarsa ko da a ɗaki ɗaya suke kwana wannan yana da kyau idan sun kai shekara goma zuwa ainihin sama waɗannan su ne bayanai dangane da wanda sallah ta waje ba a kan shi za mu tsaya nan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta